الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الآيات إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية والمرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب محلقة وغير محلقة حدثنا مسدد قال حدثنا حماد وعبيد الله بن أبي بكر an ana biyu da maliki an annabi sallallahu alaihi wasallam an hako daga manzo sallallahu alaihi wasallam ala ya ce inna allah azza wa jalla wa ta'ala birri malaka inna allah hakika allah azza wa jalla wanda yake mamu ya bai jayu kala ya sanya malakan mala'iki birri ga mahaifa shi mala'ikin nan da an sanya ga mahaifa abin da kasara ya ce lokacin da mutum ya sadu da iyali ne idan mani ne ya fada cikin farji mala'iki zai ce ya rabbi ya Allah alakata ya rabbi nufatan wannan gashi mani ne ya fada cikin mahaifa Allah ne kake nufi shi idan Allah na nufin halitta da shi sai dai ainihin shi wata idan Allah na nufin halitta da wannan sai Allah ya ce halitta ya ke nufi to in ya ce halitta suka nufi to da na da cewa ya ya rabi a zakarun an kunta shaqiyun an sa'iyun famar rizqu wal adaru mai kwata mu kiwa da ummi to lokacin da shi ma ya ce da tambaya kuma Allah ce wannan ba a ne ke nufi shi ba mace ko rahim shi kenan sai mai fa sai to wannan mun yi shi ba zai tsaya cikin mahaifa ba to shi da wasu maluma suka ce wannan shi an maka kuɗi da salima buhari ne ce babu muhallakatin wa gare muhallakatin wasu kuma suka ce a'a ishara ce da kauli ne subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al-ba'd fa inna halakanakum min turabin muhallakatin wa gairi muhallakatin muhallakatin wa gairi muhallakatin wasu ce shara daga wannan ita ga wannan a sai ku buhari kula ba da ce babu muhallakatin wa gairi muhallakatin ita ga masaba dai shi da sun nuna cewa kenan ainihin mace in ya kasance tana da ciki ba za su samu haila ba mai ciki ba da haila saboda ni Allah na cewa muhallakatin wato rabbuka inna khalaqnahu Allah mun ku bi minha saboda mahaifin ku ayar da sun wa min sannan kuma muka tarice ku daga wani shi ku mani saboda dukkanin yan adamu da mani aka halice su amma shi adam alaihi salamu Allah ya halice ya fita inda masu da isa inda lahi kamar da adam ko min turajin sun qala kun fayakun to ashe ta ga shi adam alaihi salam an ce shi da kasa zuriya shi an ce su da mutum Allah ce sun ma min alaqati sannan bayan su da wata kuma kuma ma min alaqati sannan Allah ya ce kuwa dauri na ku dauri na farko shine mutum dauri na biyu wata ma min alaqatin sannan kuma koma tare jini daga tare jini sun mamin mabdalin kuka canza kuka canza Allah ya canza wannan halitta kuma ya maishe ta tsoka ita wannan tsoka ita ce muhallakacin wadda Allah ya ta zama halitta za ta zama halitta wa gaira muhallakacin wadda Allah bai ta zama halitta ba ba za ta zama halitta ba to Allah ce ya samu kai wannan ya nubayyana lafiya. Bayyana muku kudurtuna ikon لنبين لكم مبين لكم فيكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أهل المسمى ونقر في الأرحام sannan mu tabbatar cewa cikin mahaifa ma na sha abin da muka so mu tabbatar cikinta. Ina ila musamman zuwa wani lokaci ambatacce wani lokaci ne ambatacce wanda ainihin a mani zai canza daga mani ne shi koma jini daga jini shi koma tsoka to shi a nan tsokan nan Allah zai tabbatar sai cikin mahaifa wa gurin waje su ila ajali musamman ko wata shidda su ne a kalli da mutuncin hamdi ko kuma wata tara shi ne a tsaro ko kuma shekara hudu game da mamun da suka ci shi a kasa a mai da hamdi mutuncin lokacin shi kenan wanda su rufe alhamdi ma da sha'u ila ajali musamman to wannan kenan to shi da buhari ce babu muhallakatin wa gairar muhallakatin to in ya kasance halitta zafi ya ya abin zai faru shi na ce babu muhallar ake mu muhallar ake idan wannan abin ya faru shi na ce tsara inna za a aka wa jalla hakika Allah mai girma da wasu wa kana bin rahim rakan ya wuce ta wani mala'iki kan haifa ya kuma shi na cewa ya rafi ya Allah nutfatun wannan shi mani ne cikin mahaifa nutfatun alhali gashi ko kuma nutfatan hala kaunihi nutfatan ko kuma nutfatun wa hiya nutfatun wannan wani ya buga shi nutfa ne ibo ne abinda kake nutfa kamar ibo daya ibo ɗaya ne na mani me kake nuna da shi ya Allah ya Allah ya halitta sai ce ya rabi ya Allah alqatun gashi fa ya canza kuma ya koma ni ya koma tare jini ya rabi ya Allah murgatun ya canza ya koma tsoka فإذا أراد الله فإذا أراد أن يقضي حقه إذا الله يسوش أن يشهد shi ara sai mala'ike ce ya Allah ne ka mihi shi sai Allah ya ce halitta ne ka in ya ce halitta ne ka ara sai ya ce ala karo ya Allah ne da ke mihi an umta ko wace an hagaba da maza a kan mata saboda alijan kawamu na an tsari an shi wa wata ilmin sannan bayan wannan kuma ashaqiyun mara arziki ne an fi ido kuma arziki saboda shaƙiyai sun yi masu arziki yawa don haka an ga wata da shaƙiyai wa ma a tsoron na da mu'minina wa ma a tsoron na da wa lo a yasri mu'minina ko a ce wala walakin a tsoron na ya alamuna walakin a tsoron na ya fahuna ashe mafi yawancin duniya marasa marasa arziki ne sai su a da yawa sai yi su a babu da yawa Allah ta sanya cikin shi don haka a gabatar da shi yi ta ga shi ta shi ta haji ne don haka ga shi an tsora shi ta jira ga adamu ta ta jira kuma shi shi da adama da cikin gidan aljanna ko ya sanya shi ya sanya ya sanya cikin rashin rabu da zama cikin aljanna gidan aljanna dindindin shi ne ya fita da mu da cikin gidan a shi ke nan kaga sai a gabatar da shi tsawa a kan sa'ada sai shi a shi ya Allah ne haka mini shin mara arziki haka mini an masa iyo ko mai arziki haka mini fawarinko sannan kuma da shaƙiyi da da'idi ko wanda babu wanda zai ce hajjo da ba Allah ba shi ba wa ma min dabatin tar'ani illa allah ala zahirha ba ba wata dabba mai tafiya da doron kasa illa allah yi zahirha ba ce an da ke daga Allah ke Allah shi ya zamu ce da Allah ta fawarinko da arziki sannan idan idan Allah ya ga mai arzikin wannan mutum sai shi rubuta wannan arzikin nashi wai adalci sannan kuma ta menene da adalci shi menene da adalci shi abin da zamu ce abin da ake ji na ga wasan wai sheda da wazuri ya faru duniya sun kuma nufin dukkan kirla sannan mu fitar da hukuna yan yare zingirai ne idan ya fito duniya sheda da wazuri bayan sheda da wazuri a minti nawa zai bayan minti nawa zai awa nawa zai yini nawa zai kwana nawa zai tashi nawa zai yi wata nawa zai yi shekara nawa zai yi wa man adamu menene ne adalin shi fa yi ku tafi fi badan ku miji sai a rubuta ya cikin cikin mahaifar shi cikin cikin iyayen shi sai shi hito da wannan ainihin adalin nashi shi hito da arziki ne a ashe mutum da arzikin shi ka mutum da adalin ne hitowa wani sai ya gaya to a ce ai shekara guda ya yi ya kuka amma ya koma wani kaji a ce ai zai ya yi. wani da an ce ta abu da yi wani da an ce kwana biyu yi wani da an ta biyu yi wani da an ce ne ya yi wani da an ce shekaru ya kaɗan na wani da an ce ya kai shekara ta wani da an ce ya kai shekara ta shi lura da kuma yanku ba. sai dai lokaci ya yi ajiye nan da Allah ya mai sai ya kasance shi a ƙarewa sannan Allah ya ce a famarin ku sai mala'ika ya ce famarin ku menene a cikin shi wani ajabu menene a cikin shi bayan ku tafi bayan ummihi a rubuta ya cikin cikin mahaifin shi don haka ga wani ya fawzu shaƙi inda kofin azali kaza shaƙi su manan yan fiƙiri mai arziki tun can a azal mai arziki na mara arziki tun can a azal mai arziki na Allah ta sanya shi masu arziki amma kuma ya a gane mai arziki malama sun ce ana gane mai arziki daga alamomi na aikata ayyuka na alheri wanda duk da ga aiki na alheri wato to shi na cikin masu arziki na zahiri gare mu mai arziki na ga mala'iku mai arziki na amma ban daga Allah Allah shi ya san mai arziki mutum na aiki aiki na arziki aiki na aiki na lada aiki na aljanna amma shi kasance ba dan aljanna bane sai cin kaɗan lokaci shi a jirgin shi kare sai shi aiki ina aiki ya mutu sai shi mutu za a ga mutum da zahiri shi na aiki shi na aiki shi na aiki shi na ina aiki na rashin yan aljanna ina aiki wanda kasance ba aiki nan mutane dai ba shi na aiki ina aiki na shi amma shi kasance ba haka na Allah ka muke da shi ba Allah shi na muke da shi mai arziki kai shi rayuwar da zai shi wani aiki sai ya gara mu ya musulunta in bai sabo na sabon da suka shuta sai ya gara mu wannan sabon ya komo cikin shi rabu Allah sai ka aljanna kamar yanzu da hadisi da barci da wannan to wannan an ce ilimi na wanda Allah bai ba kowa shi ba abinda an buci cikin lahul mahfuz wanda shi ne Allah ke cewa yankun lahu ma ya sha'u wa yasafiru Allah na shahi abin da su shahewa ya tabbatar da abin da su tabbatar suwa to wannan duka abin da a cikin lahul mahfuz kenan abin da a cikin lahul mahfuz kenan amma abin da ga sani na Allah wanda bai ba kowa wanda mala'iku ba shine wa asali kira da wa shi ke kira da ba wanda sai Allah don haka mala'iku kana nan kana aikin kwanan da ma sai Allah ya samu wannan ya ta idi sai su rubuta haza ta ido shi a nan shina ne shi a nan shi a to wannan abin da suka gani kenan ga lokul mahfudu ta idi a suna ne don sai aka bai ta idi yana da cikin wannan aiki na ta'ala can sai shi aiki na shikawa sai Allah ya ce a goge a sa mai shi idi wanda shi a sha yo shi a shi a da suna ne shi idi shi na aiki na shikawa shi na shi aiki na shikawa nuna mu shi ki duk aiki ne cikin shikawa aka sami addini can ƙarshen rayuwa ko kuma ko farko farko rayuwa sai shi kasance ta idi Allah ya nuna shi shi ke da shi koma sai idi sai Allah ya ce ku canza suna ne ku mai sai ta idi yanzu Allah ma ya sha usul da ke ba ku kai mata hillu al-ha'ilu bil hajj wal umrati ba ni madani idan mace kasance tana haila lokacin haji ya kama ta ta haji kuma sai ga hela ko ta ta wajen umra sai ga hela za ta yi to aka ce za ta yi niyyar haji za ta je ta umra da hailan nan ta ba za ta ce ba za ta yi niyya ba in ta yi niyyar aikin da ta haji ta yi niyyar hajjin ta ko ta niyyar umra ta tare da hailata idan ta doki sai ta yi ta tarbati amma in kasance haji ne to za ta fita ranar fita za a yi mutane da ita a tafi minan tare da ita da mina a wuce a yi tsayin raba ita bayan tsayin raba a dawo da ita mina a dawo da ita musulifa a yi kwanan musulifa tare da ita bayan an kuma da tare da ita shi kenan a zo mina in an ka zo a yi jifa tare da ita in an ka jifa ita a hada da hadaya sai ta gida sai jinin ta ya ɗauke da ke ta ɗauke ta yi tsawon da ifala wannan kenan in ya kasance kuma umra ta yi niyya mace za ta niyya ta ce umra ta zo umra ki da ki da jidda an wuce da ita madina da aka wuce madina da ita kina da madina ta da kama ta ba za ta shiga masallaci ba ba za ta tafi mazo sallallahu alaihi wasallama ba a zaki mazo ba a shiga masallaci da haila to idan haila ta doke mata ko kuma ta doke ba har aka taso da madina aka yi makka da ita in ta zo ba in ta zo aka zo ba in aka zo zuwa ba za ta samu kulaiba ta yi niyyar umrata ya ce kuma da ta ga wai harin babu kai ba tafi da harin da ya mace mai haila za ta ni ya kuni ya to in an ka zo dubu laifa ya ta sai ta yi wanka game da da ta yi ma aisha ta warware fitsonta in ta warware fitso ta shafi gashin kanta in ta shafi ta shiga ta yi wanka in ta yi wanka wanka na ta yi ni ya ƙura ne ko ya ta yi to in ta yi wannan shi ke ta sanya haraminta wanda ta tsoka ko kuma ta sanya tuwaye ta na al'ada da ita ba zuwa sai ta ta harami ba tana ya tana ke ibada da tuwaye ta na al'ada to shi ke ta sanya haraminta sai ta shigo mota ta doma tambiya a zo a zo makka tare da ita nan ta zo waɗanda ya kasance maza ne da mata mahauriki su shiga su yi dawafin umra su yi sa'ayar umarci shi ke da su ƙara su yi takfiri su yi gashin kan su mata su kuma za su yi wanda ya kasance jagororin da wanda tare da ta sai ta gaya musu halin da ke ciki sai su bi ta idan haila ta ta doke sai su ta ita masallaci ta yi zafin umra in ta kaya zafin umra ta je ta yi sa'ayar umrati in ta sa'ayar umrati shi ke ta zo da ya aski ta yi gashin kanta shi ke ta kaga aiki sun umra ya shiga wannan ke in hanci na an yi gane to wannan ya zo ga suna ta mazo sallallahu alaihi wasallam wanda ta cewa ku zo a je munafiqun ku ibadojin ku na haji duk gaba ɗaya ɗin su da gare ni duk aikin ibada na haji wani Allah ce a kafe shi da gare shi a yi kuma shi gare shi a jami'a da karantar a yi aiki da karantarwa ta aiwatar da ita حدثنا يحيى من بكير قال حدثنا عبد الله بن بكير عائل ابن شهاب عن قوة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم على الشيمون كتاب الله صلى الله عليه وسلم fi hadisin ra'ayi da hadin mai kwana goma ga hijira ne fadin dama a hannun umarci ta ce da cikin mu a kodin ne umra kawai wannan dama a hannun da hajji cikin mu a kodin ne hajji kawai fakalin na maka muka shigo maka ba ƙara da su Allah ya sallallahu alaihi wa sai wannan Allah ci ma a hannun mai umarci wannan bishon duk wanda ya biya umra kawai amma bai da hajji da zai yi fadin shi ne na in ara yake ne umra shi tsaya bakin nan aiki da zai fara ya kare wa ma a aharba bi umratin mu'ahada wanda ko yi ne umra amma kuma ya riko har ya ci dawo da zai yanka saboda Allah fala yakilu hatta yakilla bin hayhari shi kan ba zai samu halaki ba kada shi yanki har ya dai kada shi ɗaya tuwahi ne kada shi warwar biya dai shi doge da biya ta kura bayan ya ga riga ya kura ya kare ya yi tsari umrati ya kare watan ba zai yanki muke don haka ka ce shi doge in yi doki kada shi yanki haɗe ya sai sai su a yi sallah shi ke nan tsarin da ya wani kirani a shi ke nan tare da shi zai yin haji sai shi shekaru umra ne da haji ke nan ya yi kirani ya samu umra ya samu haji kuma ga shi da hada ya sai tun da ga shi da hada da wuri ta yi tambayi wa man arana auta mata min gari a hadin katafa alai hadin ya zaba hu qawlan har gobe bina ya hawa ku bi arana ko wa ma tsari wa ma a hasa da hajji wanda ko ya niyya hajji kawai fa ne mu hajji ko shi ne hajji hajji ne wanda ya niyya ibrahim kenan akwai wani tun ko da dadi kawai suka ko ba su rike da hadaya ba mu niyya umra ba tun da miƙati na manzo sallallahu alaihi wasallam su yi niyya hajji murada manzo sallallahu alaihi wasallam hajji ne ibrahim ne don kuma Allah ce wa ma a hamla da hajji wanda ya hajji kadai fa da jin mu hajji ne a sai a ta hela wallan adal ha'idan ban gushe ba ina mai hela hatta na yo alfata sai dai an mai kasance tun isu tun isu sarba da cikin haila ban samu tsarki ba har lokacin da an kai su arfa wannan umarnin illa da umarnin sai kuma kasance ga ni bai niyya bai ba na ura ba niyya ura ni ba amma da niyyar nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah kore ni an an kudar a cikin wani fiƙo na wa an ka shida in shafi kaina wa uhilla da hajji in ya haji wa aka ruka umra in bar umra ta fa ba su dalika ni da manzo Allah ce yi hatta kadan haji hanni qara haji na fa ba aka mai Abdurrahman bin Abi Bakr ya aika da Abu da Abdurrahman ta Abu da wata tsohon ne wa amara ni an atamira makamin umki da tafi ya kore in yi umra nan inda ne umra ta daga tafi saboda na tan'in na jirgin ruka to kuma sai ga shi a takutin ayar umra da ya hanji sai ga na ya hana mata har za ɗan ta kama sai mutum wanda ta jingina ta haji ta jirgin umra ta yi haji sai ta jirgin umra ta yi haji sai yi haji shi ke nan ta yi haji ta ƙari amma kuma ga haila ta ɗauke ba to da haila ta ɗauke mata ta ta yi na da ta ƙari ta ƙari ta ne fara bayan ya zama ifada ta zawo an ka yake nifa da ita bayan an kare yake nifa da ita shi ke nan ta koma ta zauna bayan an kare nifa an ka tuwo da aka ce muhassab da nan na yi wasu da asu mai gama tare da abdurrahman abin wakai yake su sai ta yi sai yaura ta zo da yaura na inda sai ne ta na ta goma da ake ne yaura ta shigo makka ta yi umra ne ta ga ta yi hakki shi kaɗai din kaɗai sannan kuma ta kuma da umra ne kaɗai don haka ita za ta aiki ba da yin irani ko wanda ba da shi irani da sai ta biye umra da sinye umra ta yi haɗi shi kare da ta da an ce irani ta yi da umar ta tashi ne shi ne haji ba sai ta sake umra da ba sai mazo Allah shi tun da ta yi umrarta ta koma ta sake umra daban don haka za ta ba a ce ne irani sai da ake shi irani ta yi ibadul haji ta yi ibadul umrati babu da kibana da gini wa ibari ba tun mai bayani a kan fuskantu wa haila ko kuma ta zuki wahala. haila ikibana da gini zuwa haila wa ibari da zuki wa sai wa kunna nisa'un yas'alna ila aisha bin dirjati mata sun kasance suna aika ma aisha kyalle kyalle na fiha al-kusufu ciki akwai kara fihi asuna cikin karan nan akwai yajilmi wata kurdirci ya ta aljanna hatta kare nan kasatan bai da'a Kar ku yi gogawar cewa ku yi wanka ku yi sallah sai kun ga ruwa wannan da kasance farare ne sai ma kuma suka ce abinda wannan ibn hajar ya ce wa fi dalalun ala anna surata wal qudrata tila min hayr hayr wannan shi na nuna asurata jini wanda ya kasance dole wa dole ne wanda qudra da jini wanda ya kasance gurbatacce na tila min hayr in ya kasance duk ba mun ka hayr da hayr a ɗauka to ta ila aljanna kada ku yi ba kuma ga shi wannan kaza da an ka aiko ta cikin bayani ko cikin kyalle akwai ta jini gare ka sai ta ce za ta ajin ta tare da ta tafi da kada ku yi gaggawa sai kun ga ruwa da kuka ce fara daina turin yi zalika ko wannan hai turin suna nufin da ka da wannan a tsohon da hai su cikin zargi na da wa ba laga in nasa da ya dauka sabitin sannan kuma labarin ya isa ga ya dauka sabitin an ne sa'an hakika wasu mata ya daguna ya daguna bin matani suna ka ana kama fitilu miliyon da ne da ke dare cikin dan sai mutum ta kama fitila idan aka kama fitila ya daguna ila duhuri to a diba su gare shi sun samu tsarki ko ba samu tsarki ba sai ta ce mutumi ba kara ta ce ma kayan nuna wani alhala mata haɓa su kasance suna hakan da ba za mu rubuta sallallahu alaihi wasallam fa'a ba alaihinna sai ta aibanta su da wannan abin da cikin dare su sa a kawo su su sa tara cikin farjin su su yi suwa su gani jini ya fice ko bai rinke ba to ba to ba za a samu tantancewa ba wa daukari kwarantacce ba a gane faranta ta zai cikin haske ba kwari kwarantacce ba a gane faranta ta zai cikin haske don haka shi kenan idan aka sa ta ta cikin farji aka fi ta ba a gane tana nan protest ko ba protest ta ce haske a cikin yanzu a samu irin wanda sai yanzu da haske na rana sai da su haske ne ko don haka shi haske ga mai isa ba ne ma ne zo su irin nori ba irin ne suna wani raunaro ko karo karo ko to don haka ga shi kenan ka ta ce kada ku ga wuta hatta ai ba ta ba san wannan wannan kenan idan ba shi sai wannan zai kai ka ta yi ta doki ta samu tsarki ta yi wanka ta yi sallah ko min sai da ke ta hali ko ko sura ji da hera wa ta da musa da mi hadithna Allah ibn Muhammad ibn Umar ibn Ali ala hadithna qayalu ay shama na abihi an Aisha anna Fatima binti Abi Hubaysh hadith Fatima ya Abi Hubaysh ta ta kace ta tahalu tana kama din istihara fa sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta tabbayma Allah sallallahu alaihi wasallam tace me hukunci na yana samun jini na istihala shin ya zan yi afa da usulata zan bar sallah sai manzo fa qala zalika fa qala sai manzo Allah shi zalika ilkun wannan rashin lafiya ce walai da bil hidat ba haimanci fa idza aqbalat al haidat idza haidat ta fuskar doki fa da salatu ki bar sallah wa idza adabara idan jini doki fa kace ne ki wanka wata da jini sallah babu ibada da da ibada wannan shi an maka makasuri ta yi mafani babu rami alil ha'ilu a salatu mai haila ba za ta ranka sallah ba wa qala jabirun wa abu sa'id ya kana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da lahu salata wa qala jabirun ya ce wa abu sa'id da abu sa'id da abu sun kace sun ji wa annabi daga manzon sallallahu alaihi wasallam da lahu salata mai haila za ta bar sallah ta lahu salata za ta bar sallah ko to za ka ko za ka nawa ba ba hadisi da da usara da na fara sallah haka sun gaurito to ina magana ta ranta sallah ba mu magana da ko nan ba samu ga hadisi manzo Allah ya karanta ba don haka Abu Zahir bin Abbas an tambaye shi an kace mishi a takadi a takadi ha'ilu a takadi ha'ilu wannan ta a talata shin mai haila da mace mai yin biki idan yin biki ya tsoke mata mai haila ya ta tsoke mata ta rasa sallah sai ce ha wala ne sabon nabi waɗannan matan mazo na sallallahu alaihi wasallam lau fa an da zalika da kuma aikata wannan la'amar na sa alami da mun bari matan musu aikata ya ce lokacin ga matan mazo nan mu dai mun ga mun ga yan jiya tsoke musu ba su nan ko sallah sannan kuma idan ma da take so a ce a wata ɗauki jinin bi ya ɗauke musu ba su ranko sallah don haka ma ba za mu hori a ranka ba da su ranka da mun hora a ranka kenan ba wani ko to bisa ga wannan kuma sai kasance ma'amarun rashidin aliman ya ce kala zuhuri zuhuri ya ce ta kabi haidu al-tawma mai haila tana rankon azumi wala da kare salata amma ba za ta rasa sallah ba ala sai ce amman da wa ka ciwo ala ce in jama'a alaihin nasu mutane ma nun masu tattara alaihi alaihi akan wannan walaita ta kulla ma kunna na adamin hu ila sanadi ba dukkanin walaita ma kunna ba dukkanin abin da muka faɗi muke da sanadi ya haka ci yace ba dukkanin abin da muke faɗi muke da sanadi ne ba dan zaje ma ruwa mun yi imani a cikin wannan muna da kai a cikin nan kaga ta kani ha ibra soma wala da zai salata a shi wala da zai salata wannan ijma'i na zaman ruwa wanda ya kullu akan wannan don haka a ke nan kaga shi zahirin hadisi ya aka bi shi to sai a tsaya kawai mazo sallallahu da wasallam shi da salata tana wani sallah ba za ta yi sallah ba domin haila ma da su da ta hana sallah kuma can inda mun fahimto mun yi bayani mun yi bayani akan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam inda mata ban da cewa wato ku masu rauni hankali kuke na ka tsara akan kuke sun kace mini da rauni hankalin mu sannan kuma ce su masu ainihin karshe ibada kuke sun kace mini karshe ibada mu da ku sa lillah yace kasance mu shi kula da hayar ba babu sallah sun kace mun kasance haka shi kenan kaga ana magana akan rashin sallah to wajen ba. ka ga wani wani asar ko ba shi ke zan ta ne ya yi za su za ta ran azumi wani ta fitin zaka ba za ta ran sallah ba sani حدثنا موسى اسماعيل هو ابو قال حدثنا حمام وهو ابن يحيى قال حدثنا قتاده قال حدثني معاذ an zaura akan haƙiƙa wani mace kan ta ce da Aisha ga Aisha a ta da zai ihdana salataha idza shin ne daga cikin musulmi tana tana ranko suna ta samu tsarki wata mata ta zo inda Aisha an ce ita ce Mu'azu din ka ita ce ta zo inda Aisha radiyallahu anha ta ce ya Aisha ya ummu bi dai shin sai daga cikin mu da ya da doki mata ta nemi talata ha za ta yi sallata ke ta ce a ta da bi ihdana talata ha idan ta kura shin da daga cikin mu ta nemi talata ha za ta yi sallata idan ta kura ta samu tsaki fa ta sai ta ce a haruri ƙoranci halar ne hawa giya ce kira ce hawa halar a haruri ba hanci halar ne ba harura ce an ce harura harura a sunan gari na wani birni na shi na kusa da kufa mai kuka su kare da kufa to na ka fara wa alimin na italin tawaye da labaru. su aka ce ma alhawari wa su ka tada cikin da'a sai musulmi alimin na italin da lafa su abubuwan kuma su fara da tawaye don haka ya kasance kuma su ga aƙidar su su ga masabar su mace yan haɗa ta ɗauke ba ta ta tsoron ta buru can ita a haɗa ba za ta ba za ta yi sallah ba sannan kuma idan haɗa ta ɗauke ba za ta yi ƙaunar tsoron ta buru to shi ke da kayan wata su shi sai a ce mata a haruriyatun anti halarce ba harura ce ga waya ta mulimu ala ta ta ce la walakin ni a tsari ta ce wa za ya ba haruriya ne ba tabbaya ne ne sai ta ce mata kunna nabiyu don annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna kama haila zamanin mu sallallahu alaihi wasallam in haila toke muna wala ya murna bihi bi horon madaran ko sallah sau kalan fala na alhukuma ce ba za mu aikata sallah ba ba za mu aikata wacce sallah da muka horo ba ba ma dawai ma alhaili wa hiya fi tiyariha ba ina bayani akan kwana da mai haila suna cikin tuwayenta hadisna sa'adun wa hafiz قال حدثنا شيبان أن يحيى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمى عن زينب بنت أبي سلمى حدث قتادة به أن أم سلمى قالت تاتي جد لا تعلم حيل أنني مع النبي صلى الله عليه وسلم حلم أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أي مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم حلت أنا حلت وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حلت لا تعلم حيل wa ana ma annabi sallallahu alaihi wa sallam to ni wa ana ma awjudin nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin manzo Allah na rayi ko kuma wa ana fi zaman nabi sallallahu alaihi wasallam ina zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi da hamila muna cikin wani gari guda fara da yin daga cikin wannan gari fa'alu minha nisfati na ne daga cikin wannan gari وأخذت ثيابه التي من خطبة إلى نهاية الدنيا فلبست هذه الدنيا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله شيئني أنا كنت كيدا مهلا قلت لك أنا تعمهلا فدعا لي مزوى الله كلامي فدعا فأدعا لي ما أبو شكتني في الحميدة cikin wannan zanin kala ta ce wa haddasa ne sannan kuma ta gaya mini annan da biya hakika manzo sallallahu alaihi wasallam kana ya kasance ya gaba yusabbiruha shina rungumarta shina rungumarta wa huwa sa'imun shina mai azumi wa kuntu aka tadilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam na kasance ina wanka ta da manzon Allah sallallahu alaihi min ina da wahid cikin abin wanka guda da da wanka ne ba kada da ce wanka da ko wanka da yukabbiruha wa huwa sa'imun manzon Allah ya wa a hayya mai azumi wannan suka ce kana da azumi ka rubuta matarka ta Aisha radiyallahu anha ta ce wa ayyukum yamliku irbahu wa ayyukum yamliku irbahu min kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbahu wa ayyukum wa ne daga cikin ku yamliku irbahu yamman da ki shawashi kama kana Nabi sallallahu alaihi wa wasallam da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yamliku irbahu ya mallaki shawari don haka kada ka rubuta da kana iya kai kana iya mallakar rayuwarka kana iya mallakar shawarka ba ka iyawa cikin sahabbai na mutum magana ta ce wa ayyukum ya ba. wane ne ya mallaki ainihin manuhatai wane ne ya mallaki shawatai kamar wanda manzon Allah ya mallaki shawashi a ce kenan kaga da haka cewa lokaci sai ka aiwatar da shi ba da irin wani ko sai hadula hadisin ka yi yadda da amalin ingancin hadisi na isuwa da aikatar da shi ashe ba gona hadisi ba ba ga ya aikatar da wannan sai a lokaci ya alhamdulillah sallallahu alaihi Thank you. لدى تفاوت المخالفة ما قول منكما أو عشرتهما فيحب أو مع للغير والسيف لم يتمما ومسلم وأقره إلا في عشرين مع ثلاث مئات لم يتم وفي إليهما بلا تكرار أربع آلاف بكل جيد ما نهما مؤلقا به جزء فهو سيئ غير حكم عدم لكنه صحة عدله يريد أن كم لهما من نذر to da ta faru ne wata lokacin da hadisai sun kai ta faru ne ana magana a kan yin shaka haza haza haza to sai a ce to dukkanin su inda suna wani asar to ana magana a akan tafa wasu rijali ike ta ta kowa da madadai dabdan wa itiqalan wa shuhratan madadai wanda ya kasance kuffazun na nuna na sannan ko shahadattuna to na Buhari su a gaba Buhari ya yi kowa da yaro wanda ya kasance a amintattuna ya yi kowa da yaro wanda ya kasance shahadattuna ya yi kowa da yaro wanda ya kasance zahiri nuna na nuna na ƙwararru na wajen harda sun kware ga harda sun kware wajen rawaya hadisi sun kware wajen karantarwa sun kware wajen zama cikin malamai sannan sun kware wajen ainihin hikimu sun kware wato wajen kuma ruga to ina suna muharir da a wanda amsa hadisin su shine amsa hadisi da alfafa mulki nuna sannan kuma yanke su dukkanin su wanda ya kasance bayan harda bayan itikali akwai fiqh sosai fiqh hadisi saboda mutum inda ya tafi shi hadisi ba zai riko shi zai zai ci ba za ta riko hadisi wanda ya kasance kila shi da muhimmanci kwarai kwarai da zai kasance ba ka bashi muhimmanci ne ka bashi ka bashi sai shi kasance ka gani hadisi bai zane ne in ka ji bai zane ne ta sai haka mu da muhimmanci kwarai amma a gona da labarai kila ba ka so shi ga malami bayan wata muhimmanci to su sun sai irin wannan hadisan su da su zaɓo su zaɓo su zaɓo su su hannu su ga malama don haka ake ganin ta faruci lokacin da ake magana a kai ne ta ne da kai al-buhari mutima al buhari za a gabatar da buhari wato wani magana a kai ingaci ko mulimin sannan mulimin ba ma a wani kuma sannan abin ta shi din buhari da mulimin to amma nan ga abinda annan wato buhari da muslimu hadisin da sun kai ittifaqi a kai hadisi wani kasance buhari ya rawaito shi muslimu ya rawaito shi matafaka alai ke nan ko to shi da fara gabatar suwa in muka gabatar da matafaka alai sannan mu gabatar da mafarari ne alfahari shi ce da ta faru da alfahari suke ma to bayan mun gabatar da mafarari ne alfahari sannan mafarari ne wanda ko kuma ne sannan wanda amma a wajen kuma sannan abin da ta rashin Buhari ne mutum hadisi wanda kasance wajen ya tara shaidin buhari da muslim wajen lam yuhurja ko da ba su rawaito doshi ba ya za a samu hadisi buhari bai rawaito ba muslim bai rawaito ba amma kuma shi na aka sharuɗar su in mutum da su haka sai ka ji ba hakimu ne sabobi zai rawaito hadisi ya kai kashin hadisi sai ya ce haza hadisun sahihun ala shaidin buhari muslim wannan hadisi ingantacce na yana ya tattara akan shaidin buhari da muslim to ya an ka shaidin buhari ya an ka shaidin muslim su sun faɗi kuma su faɗa ba aka ce da buhari da musulmi ko su ayyana da su ka ce wanda shi ne sharɗin illa dai malumma sun bibiyi asali sun bibiyi tsari da buhari da musulmi har sun hazamu abin da ya kasance suka zo wanda shi ne sharɗin buhari wanda shi ne sharɗin musulmi to akwai da buhari da musulmi sun tattala akan sharɗi buhari sharɗi ne na musulmi sharɗi ne na suka ce da ah, aka gano hakan an gano buhari bai riwaya hadisi sai ga malami mashuri sai ga malami mutuƙini mashuri malami mutuƙini mashuri ba buhari sai baya ne gare shi ko da mutuƙini kake ba mashuri kake buhari ne gare ka bai so a ce eh wani malami da aka ce mun wani haka za a wahala yi wurin da ya ke ne ko don haka shi ka cewa hadisna mutum ila A ta kuma kiwo tare da farin ko hayan ko da ko ya yi hadin nan Musa to Musa da Isma'il da kawo an gane ko to irin wannan irin suna aliyar Buhari da yace hadin nan Musa da Isma'ila ta gane ko ya kawo shi to malamin Musa da Isma'ila lalle Musa da Isma'ila ya zama da wani malamin nashi ya rinke shi mu za ga wata zawilata ta ga da gashi ne ya ce hadis na mu kare to ko bai ce ba kuwa irin musa hadis ba da ya ce cewa hadis na musa da ko ka ibni sai ya yi na mai sai hadis na musa ba da ta ce ba ya ce mu ka ibni wani kasar suna ne haka yi sai ya ce bai da gargata ko sai ya hadis na hamadu hamadu nuna da yake ko wanda an ka ce ma wani shin wai an tambaye da tarihi an ka ce shi ya magana amma ya magana malikun da anaka wai ana fatan ta ce su tikatu na kowa tikatu na ba sai da ta yi shuru sai ce malikun da anaka hamadun zainin sai ce ha ya ce waɗannan ya kawo da uku na matashi sai ce ha ulai umma na ulai fi amri shi wa'anda su Allah na nufin gudun su aka tambaya adillai su aka tambaya wani adili da ba su tambaya adili su ba da ai jama'a tambaya adili su amintattun Allah na nufin gudun da Allah Allah ya yi su aka ɗauka abinci ba su aka tambaya abincin su ba su aka tambaya wani abinci na ko ba abinci na ba adalai na Allah da kudin kasai to ina sunna buhari ya kawo ba don haka idan buhari ce hadisna musaddad hadisna hamad to hamad da zai shi an kiyaye wannan ko to ga kaga shi kenan ga musaddad kina cikin wasan ainihin masu riwaya musulai ko musulai to idan buhari ya kawo wannan ya ce ya kace shirin buhari sun gane cewa lallai hakika bai riwaya sai ga malamin mutum ne mashuri Kada shi malamin na mutum ne mashuri shi kuma malamin da zai gare shi sai ya doke shi muna gaba da tsawilata ya tana da shi zama mai tsawo bayan ga da harga ga da kwarewa da ka zo gidan malamin da wurin ka to sai ka zo malamin na zama mai tsawo ka haka sai ne ka je su yau ka je su gobe hadisan da su kuma da kuma ta gare ka shi ba a tunanin ko hankalin ka da wani fitar da wani hadisi ka samu kuskure to irin suna muhalli ka amfani da su to wannan shi ashe da muhalli bai yi sai ga malamin kiki ne ba sannan shi malamin nan kuma ya yi ga malami ne mutum ne mashuri sannan ya tuce shi wula da wata kabilata wannan shi ɗin shafin buhari wannan shi ɗin shafin wani to amma buhari ya samu irin wannan wannan shi ɗin shafin buhari da wani kenan shi na ce ba ma hawa shi ko ma ko to bashar da awalin ba sai shafi yan awalin bashar da awalin sai shafi da farko shi shafin buhari to buhari idan ya zo karatu gare ka ya tabbata kai malami kake mutum ne mashuri amma kuma malamin wanda kai ta to gare shi ta rubuce shi amma ba mura da mata kabila ta mura da mata kabila amma fa mutum ne kake ba shi ne ne ne ya yi kasa ko ya zo shi bi da farko mura da mata kabila ta ya komo ga mura da mata kabila ta amma ma alhamdu lillahi sai kare shi mura an kiyaye wannan ko to ta go da shi ne na to misali sai shi da shi ko muslimu shi ko muslimu musan ce da shi da buhari bai shaida sura bai yi sai ga malami musulmi mashuri kuma ya ɗauki shehi ne muna da wata ɗauyana to inda ya iri ne ba shi na ga malami wanda ya kasance mashuri na amma fa shi na da gaira wajen gizi da tsani kamar irin su hamma da salamata amma shi ko shi na da gaira wajen gizi da tsani amma shi ko ya ɗauki malami ne muna da wata ɗauyana ta ga in ka ɗauki malami mula da wata ɗauyana ko da irin ta bai da yawa amma ta dinke shi mulazama mutan tsawila ta dinke shi zama mai yawa ta ga da wuya a yanzu da kasar ta gare shi kuce ma ta yi shi ta yi shi gudu kullum ka ta ne za ka saba shi yau haka shi mutum shi na aiki da hadisi da hamadu da salmata an sa shi da almulani an alasi in dai kasance hamadu da salmata an sa shi saboda hamadu ya yanzu tarihin almulani mulazama da tsawila an ce hadisi da tabi'u al-munami sun koma ga hammadu da sarrafa kan fatiha a shekin nan kaga duk abin da a na na da al-misali a samu kuskure fahimta ko kuma al-misali a samu wannan a samu so hirzi ko kuma a samu al-misali a gabla ta zama za a sami shi ilimi saboda ni ya rinke shi na zama ta tsawi nan amma ha bai yi ta kan da aka da kai da wani bangare da shi da cikin kai an kiyaye wannan ku to ka zama da shirki na buhari da muslim dukkanin su sun gani buhari bashir da awwalin sannan shirki na farko shi ne shirkin buhari ya ya karatu ga malami malami da shi ko karatu ga malami ne amma bai shi malami ne mu mula da wata ta ya yanzu shi mula da wata ta amma amma da shi ne ta. gani fasani shi ko shaɗa na biyu shi ne mulimu ya shi malami ya karatu ga malami kuma ni turi amma shi ko malamin nan shehi ne ya kirce shi kula da musulmi amma shi wannan shehi wanda da shi malami ne shi wannan almajiri ya da shi malami to shi ne nan bai cikin da tsakani amma bai kula zama wannan shehi mu zama kenan to shi ne ce wajen a da lissafa wajen buhari ko ke ma fawon fa ba a washe ku ma idan ta ga da bi da ba mutum ka alai mafarin rigar buhari mafarin rigar musulmi

sannan hadisi wanda ya kasance sharadi na ba na buhari ba ba na muslimu ba sannan ba yadda da sunu ba kamar yanzu irin shi ba na rubuci ya inda ya tsane ga littafi ne a tsakanin wannan ba shi na shirku na shi wanda akan suna da hawa shi inganta hadisi ya yi kai matsayin shi inganta ya kai matsayin shi ramana ya ce zan bi hadisai ina da maluma zan diba da jaru zan yi laƙadi zan yi binciken da jaru in binciken da jaru zan samu mutum wanda ya kasance wasu sun yi duka a kai in na ji ba zai ga fuska ta wanke shi zan wanke shi na gadi saboda ya kai matsayin shi wanke wanda ya kamata shi wanke don haka ko an bai mutum in ne ba na ɗauke shi na ɗauke shi kuma da sanya cikin riyabi ne don haka ka aika ji ba an kace da ibn ne ba na yadda ya wani tashi ne a takatin wannan ma sai da tsini da kai da kuma ya samu ma an kiyaye kuma haka na ji ma sha da wani na ke da wannan to shi da ce sun ma da gari sannan sharadin da ya kasance wani ya kawo kamar irin shi ne ba na rubuci kamar alin hali irin su hadimu ne kawo shi ma shi na da shirkan da inga shirkan da yin ma ta iya ta ingancin hadisi kamar yanzu misali irin su nisani sau da za su shirka ta kai nisani da zai lama abin da shirin nisani da ingancin hadisi wanda sa'i mallam ya kuma tafaku shirka shi misali duk wanda ya kasance ba maluma sun ce wane da ibi bane ittifaka idan maluma suka ce wane da kasar na ko ba su ce wane ba da kasar na ba su shi a cikin yare misali sai wanda an ga ittifaki ga zamanin da ibi shi a aka gaba ne amma idan an samu sabani an ka ce wata ka hukun lamu wata ka hukun lamu su shi a cikin yare misali an gane a cikin da ya fi shi ga mutum kila to yanzu hadin wani fi da na kafin a samu cikin rijal wanda kowa ya haƙi a kan ne wura da shi kuma da aka yi da ban suki ya an kalima maluma sun kasa rijal kusan kashi hudu akwai rijal waɗanda ya kasance a almulkin nuna addani nuna na al-shuru na su a martaba ta farko akwai martaba ta wanda kasance mutum nuna na amma ba kai ta kai lokaci ne gaba to wani ce da sama suna aka ce ma allazi na bada burga da zai zo shi kai su aka ce ma abin nan ana ce musu al'akiya mu nubala al'akiya mu masu kai yin tunani annubala mu bada kasa to su aka da daraja ta farko ya eh, an hafa su ake yi kamar ne mushu masu irin su mamu na mali irin su shuba irin su fara sauri waɗanda su aka ta gabar da ba ta farko to ya an kare su sannan su gidan kuma da an haɗa kasa wannan shi ne farko kenan an fi sai kashi ne akwai masu bi musu sannan kashi ne uku su ko suna ce su an masu bi musu su a kashi ne uku na hadisi yi. irin su a irin su Muhammadu bin Salmata irin su Alawul Abdurrahmani irin su Sayyid da Dali an abi na Abi hulera wanda su a cikin bangare na uku to bakin su kenan da an tsaye da wannan sai an kuma ga wanda ya kasance wajen suna cikin wajen abin da su kanu amma su yi wuna shi wuna wasu kuma an karbi hadisan su saboda sun samu da tadawuri sun samu ainihin wasu kuma wadatar su sun samu ainihin sun samu ta ɗauya ta wasu hanyoyi da daban da suka samu irin wannan sai ya san su a kasance masu ƙarfi sai ya san su a komo hasan to su wani mutane na su hasan da an tafi kuma ana na aka wankewa ana aka wankewa har a ga wanda ya kasance an soke su su wani jihi babu ba ya tafi su babu da manta an kiyaye ko to irin wannan suna aka ce wa da baina kuma da ibanci wanda ce haƙuri ba za a iya kira su da shehu sai ba su ne babu gamu dokar da babu da yawa don haka ake yi kada ya kasance ainihin a ga hadisi cikin isnadi na hadisi a kan wasu rijalu wasu sun soke su wasu sun wanke su kai ne ka son suka sai ka ce baka ji da hadisin ba saboda wannan ciki to shi ake da mun sani kar ku ta hadisi kadiba a cikin duniya wani kai duka wani wani dan ke da wannan ko in ne ba da shi a kan kaida yana da kaida ko shi yake da kaida shi don haka a shi in kace ko hadisi an ka ce akwai da jari ko ya ga ina ko da aka roka to sai ka diba ga ni <coughs> to wannan ma <coughs> wannan ma ne da aka soka shin gaskiya da suka na ittifaqi ta in ittifaqi da ba kuma sun ittifaqi aka bari ni shike mun kuri amma idan ba kuma sun ce wasu kafu gulan da aka kafu gulan sai aka wani wasu ko saka in eh, kana so ka inganta da hadisin ka ko kana so ka so da hadisin ka ko kai ko so ka rana hadisi sai aka wani wasu ko rana to kuma wani an karo da an haka sai ko aka gani su ko su ko magabata idan sun cin matsaya wanda ko Qur'an wanda ko Qur'an to an ga hadisi ne kuma hadisi ne ya zama ya hadisi ne shin da shi da ko hadisin ga ko ko to za ko kare ko da za ko kare to shin haka yana cewa sahahu Qur'an wa sahahu Qur'an hadisin ga hafizahu Qur'an wa sahahu Qur'an wa sahahu Qur'an to ina haka da ta yi ba gani sai mutum ne ya sahaha mutum ne ya ramana in ka kasance masu tafiye sun yawa Yusa yusahabu in ka ci masu yi sun yawa bisa abu an wani tsoro ko to duk da kawai nan hadisai ke tafiya ba wai kana tafiya na ba kuma masu masu masu hadisai masu wankewa da lambanawa ba suna ta haya ido shida ba suna ta haya na ala da biyu ka'idoji da ake rike da su ana rike da ka'ida ka'ida da ta tafi inda an shubiya ya ta juyawa ba wai ana ta haya ba

in ka'ida ta hidda karatu ba to rashin ka'ida ba zai ta shi kuma in ka'ida ta hidda karatu duk wanda zan so a wani karatu da bai ba in dai gaskiya rubu to ba ba take da ka'ida na ba amma karatu ne shi na da ka'ida kowa bai rufe shi sannan shi da muka ta cewa kullum muna cewa a tsaya a karanci ka'idodi a san manhoji na shari'a sannan kuma kullum ka aure basirar ka ka aure basirar ka yadda za ka tantance al'amura da ta in ya kasance kace ko miki ne sama sama sama sama haka ba ka rasa shi to ko sai ya kana sama sama amma idan an ka faɗi abu aure wakilar ka sai ka tsaya ka aure wakilar ka ke inda maluma sun kai sabani za ka samu a samu mu ta mutashaƙi ba sun kasu sun yi rinku daban daban daban daban daban daban daban wala kawai muta'adda maluma zai ƙoruka daban daban daban daban daban gare su to in ka taho ya za ka yi an samu tashakubil akabi hukunce hukunce wannan hukunci ya ne wannan hukunci ya ne wannan hukunci ya ne wannan hukunci ya ne kuma na hujja ne dan ya ko sai da kokarin kamar masu yin abdulli gare su shi da kan garin Buhari sai shi sai shi yake hukunci saboda kike ya san bai ya yi hukunci nan duk abin da kaga Buhari na yi sai shi zuwa hukunce hukunce hukunce shi alquran alquran alquran sai shi wuce ba ta saboda magana ne suna da madauka dole abin da madauka ta to in magana da madauka ba mu da zabi malami shi na za ki magana da madoka sai a gaji wata hanya da wani malami ce abin da malami wanda ce a kai ne ga wani tuni ina da daga hanya kamar gaba ne ina kai da wani tun da sahabai haka suka sai ka ji kayan ce wa'annan ma kula ina kai da wani wanda ya ce wa'annan kula ma kula shi na ta yi za mu ci masabani za a gada abu huraira da wannan a zahirin masudi da wasu sahabbai sun yi sakani sai da sai da jin kayan da ce wa an ma akula ni da kai da wani shi ko shi wa an ma akula da kai da wani saboda ni an faɗi magana ko magana ta ta zo kamar iri guda amma an samu saɓani wajen wahinta muna da wani tari mazo ta zama a kuma ya ce masa habai la a haɗu kuma illa fi wajhi qurayza la yusalli a haɗu kuma asr illa fi wajhi qurayza sai daga cikin kashi na da sai an zo wajhi qurayza sai shi sallah ko a shi ke nuna ga mazo Allah ce kada kowa shi sallah sai an kai banu qurayza suna ya sallah fa ada yakum salatu bin dari sai sallah ta kama su da hanya wasu habbai sun kai aula sun kai sama suka ce babu ita mai sakurai ta sai ka ba ni ka bai yi ce guda sai mun sun ka a abin da manzo Allah ta rage ai gaugawa to haka idan ku sallah ta ai ce wanda ya wasu ko suka ce a bai yi ko komai ba ku ji ai ko sun kowane bayi da suka zo manzo za a wasallam ga zaki kowane su ba ce mu annan hasan take mu annan kun koyi daidai da sunna ba wanda zaga da cikin su dake ya to magana ta da muhallin haka ta kai to don haka da aka ce ga nan da an ya na inganta hadisi sai ka kiyaye da su in an ce hadisi ya inganta sai ka diba gani shi wuce martaba gare shi martaba ta farko martaba ba a gari martaba ta biyu mafarar da al-buhari martaba ta uku mafrad bi mulku martaba ta hudu ma ka ala al-ihma martaba ta biyar ma ka ala al-buhari martaba ta shida ma ka ala al-mulki martaba ta bakwai ma ka ala al-imam bi ma'ana sirri sai ce wata yi hadisi ingantacce lam yusammi ma daidai wani ko lam yusammi ma ba su ba buhari ya ce bai iya kawo hadisai tu gaba ɗaya ya ce na kawo ce na sanya haske ingantattu cikin dalila amma na bar ingantattu masu yawa saboda tsoron da kosa shi ne abin da ce ban iya cewa zan kawo muku hadisai irin na akan kiyawun nuna namu alladhi da mara gurga ta cikin da shiga ne kamar ne ko shi ba su yace in ne ke ne ka ku da tunani ya yace bai da kawo hadisai da irin su maliku da nasin ilimin shuba irin musu amma zan kawo rijalu a shi sai ka rigar bai kawo da cewa a shi wasu na cin da lokacin ko a shi kenan za a samu sahihai su mutane ne a samu su sahihai wanda bai kawo ba don haka shi wanda shi ha hadisi ingantacce lan yu'ammima da buhari da muslim su gani da shi ba ba su gani ingantattu gaba ɗaya ba in kawo ta su ba su kawo su ba a maluma suka ce to da yawa suka bar su ko kaɗan suka bari wasu maluma su ce a cikin sun kuce wasu masu yawa na wanda ingantattu wanda babu don haka ba ka cewa duk hadisi wanda ingantacce za ka same shi cikin buhari da muslim ko kuma ka ce lallai hakika hadisi in bai cikin buhari da muslim ba ingantacce ba ne a gari tsari an ce gabatar da buhari da mulimu sannan a gabatar da buhari sannan gabatar da mulimu sannan gabatar da shirin su sannan gabatar da shirin a gaba da mun ka gane haka da za ka yi to wannan da aka ayyana ta sannan kuma duk hadisi inda an ce malami ya kai matsayin tafi ya ɗaga hadisi to ka samu da shi sai ka samu wani malami ya yi shi ƙarfi ya kai hadisi da malami sai ka ji wannan malami ya kasance ya yi shi ƙarfi ya kai hadisi da shi kai da hadisi alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yu annima ko ya rubuce a lam yu annima lam yu annima annima lam yu annima ba su gani ba lam yu annima ba su cika ba wa sayyiku lam yu annima

ya ce daga cikin sahabbai a'a ba yin girma ba wannan girma na wanda Allah ya bashi an ka bashi abinda sa aka ce mishi karamar nahu wajen ran da yake da ta gida ko bai da ba muke da gida don wannan shi ke in ka diba shi karamar nahu wajen ku da alamin sujudi ala ala sabbin abdu Allah ya girma ku duka shi da rashin wa gumki da gida da tsaye da bai ba don haka ma duk masu cewa karamar nahu wajen shi ko da musulunci ya zo kalle shi shi da kankane yaro shi da kankane yaro ya tafi yau don haka bai taɓa sajada da gunki ba don haka aka cewa karamar lahu wajen ba kuskure na ba kuma cewa haka nan ba ni ta shi na aka tsoron sahabbai ba wannan daraja ce wanda kasance ya ke fata da ita a kan tsoron sahabbai wanda ba samu irin wannan daraja ba alhamdulillah wanda ta tsala wanda ta tsala lokaci ya yi a wasu ranar tabboi sai ya rafe ايه ثلاثة اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم اعطنا عافية كلها وحكمة في الدنيا والاخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم